A Najeriya batun cin zarafi na fyaɗe ba ƙaramin al'amari ba ne ke cewa al'ummar ƙasar tuwo a ƙwarya inda a 'yan kwanakin nan matsala ke ƙara ta gayyara a wasu jihohin ƙasar. A jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya an samu rahoton wasu gungun maza su hudu da suka aikata fyaɗe a kan wata yarinya 'yar kimanin shekaru goma sha uku da aihuwa bayan sun ɗirka mata kayan maye suka kuma jefar da ita a ƙarƙashin wata mota a kusa da gidan iyayenta. A garin Ibadan na jihar Oyo wata 'yar matashiya ce aka buga mata dutse a kai bayan baya an mata fyaɗe lamarin da ya yi sanadiyar mutuwarta. 'Yan rajin ganin an samu daidaito a tsakanin jinsi a Najeriya, Bushira Balogun ta yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta farga wajen magance wannan matsala. Kamata gwamnati dai a san da za a yi da maganan nan don ya zama abin da hankali a cikin al'umma. kuma mutane da dama suna sun kira gwamnati a kuma da ma suka je har National Assembly aka je wurin masu sa doka su san da za su bi maganan nan kuma su san duk wanda ya faru da shi samu Mako, duk inda za ya da su dai a zaman dai gari dai ya samu lafiya kowa da bai kamata ce mutane suna yawo kana tsoro. Amina Yaya wacce aka fi sani da sarauniyar Arewa da ke fafutukar kare hakkin mata a Najeriya ta ce wannan matsala ta fyaɗe na da ban tsoro inda kafafen sada zumunta ke taka rawar gani wajen wallafa labarai iri daban-daban na cin zarafin kuma rashin ɗaukan tsatsauran matakai ne ya janyo ake ci gaba da samun irin wannan mummunan aika-aika. Abin da ya sa wannan abin ke ta ƙara faruwa shine saboda waɗanda suke wannan fyaɗe sun san cewa ba abin da za a yi musu ba zai wuce maybe a je kotu ba wanda dai ya yi fyaɗen so da yawa sai a ga cewa sun tafi ba abin da ya faru da su to ganin haka shine abin da ke ba wasu kwarin gwiwan aikata wannan mummunan laifin amma kuma ni a gani na hukuncin da nake ganin ya fi a yi ma wa'anda suka yi fyaɗe shine hukuncin zama a gidan yari har abada wanda idan aka kulle su a gidan yari bai kamata su fito ba. Cikin wani binciken cin zarafi na yara a Najeriya an bayyana cewa ɗaya cikin yara mata hudu da kuma ɗaya cikin cikin yara maza hudu suna fuskantar cin zarafi kafin su kai shekaru goma sha takwas da kowace irin hanya wanda hakan kuma ka iya gurguntar da yanayin tafiyar da rayuwar yaran kamar yadda Aisha Buba kwararriya a fannin sanin halayyar dan adam ta ce. To fyaɗe yana iya hargitsa wa mutum yanayin tafiyar da komai nasa wani lokacin ma za ku ga mutum ko yana yawan jin haushi ko yana yawan faɗa saboda idan tunanin ya yi wa mutum yawa sai ka ga ya kasa da zai yi musamman idan aka samu sami yanayin da ba a yadda da cewa wannan abu ya faru da mutum ba yakan iya saka sa irin zurfin tunanin da sai da tsananin taimako kafin su samu su iya fita daga ciki kuma irin waɗannan abubuwan idan suka tsananta sosai sukan shafi lafiyar kwakwalwa har ya zama mutum baya iya rayuwa yadda ya kamata baya iya nishaɗi baya iya walwala baya iya harkoki da mutane yadda ya kamata tsare-tsare na dokokin majalisar ɗinkin duniya da kuma na ƙasashen afirka sun yi hani akan aikata fyaɗe inda aka tsananta mutunta hakkin bil'adama a duk inda yake barista umar mai nasarar faskari ya yi kira da a yi wa dokokin hukunta laifin fyaɗe garin bahul wabu ne wanda yake a kokari duk littattafai da suke tattare da dokokinmu wanda ya shafi haƙƙin mata musamman abin da ya shafi eh, fyaɗe to ya kamata a sake duba su a yi musu garan bahul a gyara su in ka ɗauki sashe na goma sha hudu sakin sashe na uku da na hudu da sashe na sha biyar da sashe na sha shida musamman na sha bakwai ma sakin sashe na biyu sun yi haramci mai za zafi akan duk kokarin da za a rika wulakanta waɗansu saboda wala Allah suna mata ko saboda suna maza ko saboda suna yara ko suna da manyan mutane saboda haka ya kamata a yi kokari duk yadda za a kare haƙƙin mata ɗin nan. Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.